Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shirin za mu je birnin Kano don jin yadda wani matashin injiniya ya kera wata na'urar da ake amfani da ita wajen koyar da ɗalibai karatu. da ke amfani da hasken rana. Tuni dai wannan fasaha da injiniya Anas Yazid Balarabe ya samar ta janyo hankalin jama'a har ma da jami'ar Massachusetts da ke kasar Amurka wadda ta gayyace shi wani taro da za a yi a kasar Australia. Abubakar Isa dago ya ziyarci injiniya Yazid a Kano inda ya gane wa idansa wannan na'ura kana kuma ya tattauna da shi. Ga da yadda hirarsu ta kaya. a sunana injiniya anas balarabe yazid da farko za ka ɗan gaya mana kaɗan daga cikin tarihin rayuwarka ni na girma a kano na yi makaranta a dawakin tufa science college sannan kuma na yi karatun jami'a a university of maiduguri sannan na yi karatun masters a imperial college a london ingila kenan sannan bayan na da sai na bude kamfanin da muke kere-kere kamar wani ita project din da muka yanzu dama abin da ka karanta ke na haka kere-kere a shi ba abin da na karanta ba kenan ni injiniya din titi ne da gine-gine to abu ne wanda yake na sha'awa ni da matan da yana da sha'awa kuma da abu ne na samu wanda nake da sha'awa kai na zuwa ina ina koya duk wanda ya iya sai yanzu na wajen shi koya min to a haka haka da koyo koyo da kuma hawa shaf wannan yanar gizo internet ne ta lanin abubuwa har na samu yanda zan yi na kera ita wannan abu ya sunan wannan aba da ka kera sunanta yoda mun sa mata suna yoda me kenan e to yoda um, wani kamar misali zaka iya cewa karakta ne na wani film, film da yake na hollywood mai suna star wars shi wani karakta ne wanda yake mai ilimi ko mai karfi kuma dan karami ne shi shine sai muka ga sunan ya yi daidai da abin da muka kera to yanzu gashi ga ta ita yoda din ɗin. dan eh. kunshin dan wata na'ura ce haka ta yi kama da kamar na'urar da ake kallon tauraron dan adam ko eh. receiver a harshen ingilishi ko ita ta fi kama da na'urar majiki Eh, ko projector za ka ce to amma ita ba irin wacce ake sarwa a kasuwa ce ba ita na da mm-hmm. amfani da hasken rana mm-hmm. kaga ko da wuta ko ba wuta za ka iya haska ka yi amfani da ita to dan gaya mai saurare yadda take ita yadda ka gade kamar na'ura yawa kala kira ta kamar kira ce ta na'ura ta majiki to amma mu ta karama ce zaka iya saka ta a cikin tafin hannunka guda biyu mm. kuma ita ba ta buƙatar ka soka ta da na'ura mai kwakwalwa ko kwamfuta mm. ita da kanta ake programming ɗinta duk abin da ake bukata a kora aji mm. za a riga a saka mata a tsara kawai da kawo sai dai ka danna ka fara amfani da ita mm-hmm. ba ta bukatar flash ba ta buƙatar memory card ba ta buƙatar komai komai a riga an tsara ta kuma tana amfani da wutar hasken rana kaga da wuta ko ba wuta ita za ta yi amfani saka ita yadda kake kallon ta kamar yanzu kamar yanzu ga ta a gaban mu matsa kusa da ita eh, ita kana ganin ta ga ta nan baka ce dai mm. an silika mata suna yoda din mm. za ga shi wayoyi guda biyu ne suka fita kawai daga jikinta. ta mm. waya tana kawo mata wuta daga hasken rana wato solar panel din kenan kuma tana ba da sauti audio speaker kenan komai komai banda wannan kuma ga komai na ciki sai dan button da zaka danna ko da ka danna sai ta kama sai ta fara haskawa da suka amfani da remote kuma zaka shiga cikin fanni daban-daban english math. social studies animals dabbobi duk wani abu da kake son ka nuna yara suka haska musu su gani ko garuruwa na kasashen waje da za ka iya haska musu su gani live kuma su saurara to kafin mu je ga wannan yanzu dai ga ta ka gama nuna min abubuwan da suke bayan ta to mu zago zuwa gaba a gabanta na ga wani kamar idanun kyamara ko eh shi wannan shi shi shine lens din kenan mhm. daga nan hasken yake fitowa sai ya haska a cikin um, board to duk gaba daya daga ciki akwai video din zai sarrafa shi sai ya fito da shi ta haske sai ya fito ta wannan lens din sai ya haska shi akan wannan board din shi kuma fari da kake gani to sai hoton sai fito a nan duk kaga sai yaran da ɗaliban sai su ringa gani kamar yadda aka gama nuna mana eh, ne kamar yadda aka gama nuna muku to wannan dan bula bular fa ta gefe kuma saboda iska ta ringa shiga saboda zafi ka san kace haske zafi yana taruwa to akwai fanka a ciki wanda za ta ringa zuko iska tana fitar da ita ne zaman to cewa zafin yana fita to ta wannan huda hudan iska ake zuko ta ana fitar da ita To ko da masu saurare za su dan dinga jin wani sauti daga gefe haka dama muna cikin aji ne inda ake koya wa su waɗannan ɗalibai da ita wannan na'ura. Can gefe me nake gani haka an dan ja gefe haka wani dan kunshi ga can baki. ya eh, shi wanda bayyana kaga speaker ce muka saka a wajen speaker ce mai fitar da sauti sai daga nan dama na ce maka waya guda mini ɗaya ta kawo ta ɗaya kuma ta fitar da sauti mm. to sautin a can zaka take kai sautin wannan speaker din sai ta ringa fitarwa mm. ah, sai gaba ɗaya ajin sai a ringa ji tana da karfi sosai karama ce eh mu ji ce amma kuma tana da karfi to eh, malam Yazid wai me ya baka sha'awa tun farko naka kera wannan na'ura dan ɗalibai gaskiya abin da ya bani sha'awar yin wannan na'urar saboda ni karatun da ne lokacin da nake yi na ke yaro mun yi karatu a makarantu duk da dai mun samu malaman mu suna da sha'awar koya mana abubuwa to amma kuma ba su da wato hanyoyin da za su iya kara. ƙara fahimta su sa mana abin ya kama ƙara fahimta shi mm. so haka za a koya mana abubuwa lokacin da muka kama misali da dokin tubo biology chemistry din duk da ka ake koya mana mm-hmm. za a gaya maka abubuwa kamar microorganisms din da animals din ba ka taba ganin su ba mm. sai dai kawai ka je ka haddace su to a lokacin mafi yawancin mu da ni da sauran abokai na ɗalibai wanda muka yi karatu sai hadda muke mm-hmm. haka har na je jami'a ma da nake koyan injiniyar din nan mm. sai a zo ana koya maka abubuwa kamar kere-kere da duk baka ka gani ba sai dai kawai a gaya ma da ka to amma da na je karatu na na masters a mm. ingila sai naga ga su ba haka tsarin sarki ba mm. su tsarin su komai za a zo a nuna maka shi mm. a haska maka shi ka gani ko kuma ka hau shafin intanet ka gani to dai sai ka ga abin da za a sati ana koya maka a cikin yan mintuna kaɗan da ka gani kawai sai ka gane kuma ba za ka taɓa mantawa ba mm-hmm. to sai na duba sai na to me sai na zan yi na kawo irin wannan tsarin misali a nan kamar Najeriya ko kuma a Kano mm. to sai na ga menene matsalar da ake samu sai na ga matsala ta farko shine wato ba a samun wuta mm. inda ya kamata so da haka ana dan samun dauke wuta mm. sai na ga to duk abin da zan kawo bai kamata ya zama yana da akari yana yana line akan wuta ta nepa ba musamman yana dogara da irin wannan wutar ba to sai na ga to ta zan tsara ta wacce za ta ringa amfani da wutar um, hasken rana a ga wannan ko da wutan lantarki ko babu kawai za ta ringa aiki sannan matsala ta biyu kuma sai na gane kanta duk wata na'ura da ake amfani da ta ta majigi dole sai ka haɗa ta da kuma na'urar kwakwalwa guda biyu ga kuma duk wanda zaka haɗa mashi da na'urar kwakwalwa kafin ya sarrafa ta sai kayi training din shi akan yadda ake sarrafa na'urar kwakwalwa mm. kaga matsaya guda biyu kenan to sai ni ne tunanin yadda zan yadda duk mutanen mu malaman mu duk a makarantu wanda ko mm. suna da ilimin na'urar kwakwalwa ko ba su da shi mm. ko suna da ilimin kwamfuta ko ba su da su iya amfani da ita mm-hmm. um, da kawai amfani da remote kawai ba sai sun sha wani wahala ba ya zama komai an riga an maka programming in biology ne in chemistry ne komai an riga an saka maka duk abin da kake bukata ka haska wa mm-hmm. ɗalibanka su gani su fahimta su rike kuma su sha'awar dawa makaranta shi yasa sai ne saboda gaskiya na gani da ilimi yake taɓarɓarewa in ba irin wani aka fito da su ba ba za a ɗaukaka ilimin ba a ƙara mishi inganci ba. injiniya anas yazid kenan to abubakar dago ya ziyarci wata makaranta da ake amfani da wannan fasaha inda ya tarar da wata malama na amfani da ita wajen koyar da yara Can you all see me? Yes. We're going to talk about the animals, okay? So and we're going to view it. Which of the animals can you see? That's right. Elephants. Elephants. Where, where do we find them? So it's yes, maybe in the zoo. But they actually live in the very thick forest. All right. The largest. Can you hear that? The largest animal in the world. It would be roughly. Can you see that? Big. So big. Can you see their trunks? Yes. Can you see what they're using their trunks for? Yes. Can you hear that? They also have They can live for as long as 200 years. Do you believe that? To Abubakar ya ji ta bakin wasu daga cikin ɗalibai kuma ga yadda hirarsu ta kasance. Halima Haruna Bala. Halima ajinki nawa? Nazari 2. A wace makaranta? Sunflower. na zo na ga malama me take koya muku yanzu na ga kuna ta kallo ma kuna jin daɗi ne ake yi ana nuna animals animals kamar da me da me kuka yi kalla mun kalla elephant mun kalla lion mhm. mun kalla snake mhm. kin taba ganin shi a zahiri a fili a'a sai a projector yanzu kina jin daɗin lasin da ake yi eh idan yanzu lesson da ita ya fi daɗi eh baby ya sunanki sunana farha ajinki nawa biyu gashi na zo na tarar ajinku ana muku lesson menene a wannan a gaban ku projector projector ko yawwa kina jin daɗin da aka sa muku wannan projector na ji daɗi to sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon allah a makon gobe za mu dora madadin bakon namu injiniya anas yazid balarabe da abubakar isa dan dago da kuma sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya